بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا أعرف بجيال الله سبحانه وتعالى لكي تارموا أو أن المجلس من البركة domin ci gaba da wannan karatu namu mai albarka a cikin littafin mai albarka ya fuska da shi na imamu nawa da shi Allah ta'ara muna roƙon Allah mana jagora cikin abin da za mu karanta a yau satin da ya shuɗe Allah hana wa ta'ala bai kaddari zuwa na ba amma dan uwa malam yanzu Allah ya saka mata da alkhairi ya zo ya yi karatu a babin da muka tsaya kuma ya gama babin guda daya wanda yau insha Allah ta'ala za mu ci gaba da babin da yake bin wannan amma kasancewar mu a wani lokaci na alkhairi wanda yana bukatar ko kowane lokaci ba don ba a yi tunatarwan ba kusan mu a wannan satin duka sun yi tsokaci mafi yawa a kan wannan mausimin khair da muke cikinsa shine ayyamul ashir na zulhijja wanda yau ci biyu saura tabbas da me himma ya riba biyun da me kasala kuma la'alla gobe ya soma muna fatan muna cikin masu kasalan allah ya sa mu soma daga gobe muna fatan allah madaukakin sarki ya mana falala ya mana dace kuma insha Allah yau za mu rufe karatu sai bayan sallah kuma muna sa rai bayan sallan mai wajen ya karbi kayansa muna sa ran haka yau da ya zo ya ji mu bayan sallan kuma muna sa rai ya zo ya ci gaba Allah ya sa zai da ayyuka ya mu da addu'a insha Allah <laughs> Allah ya samu dace amin waɗannan kwanaki masu albarka tsaya ta maimaita maka falalansu da alkhairansu wannan abu ne da an yi shi miraran wa ikraran domin babu wa zakki fa inna zikra tanfa'ul mu'minin saboda haka mutum ya yi kokari dai inda annabi rahma sallallahu alaihi wa sallam ya nuna maka falalansu kuma Allah da kansa ya rantsuwa da su to ai wannan kada ya isa ko ba a ce maka ana wani abu a ciki ba to kai din ka dage ka ga wani abu a ciki annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana waɗannan kwanaki dan suka zo to aikin alheri a cikinsu darajarsa da kimarsa babu kamar waɗannan kwanaki har ya kamanta abin da mutumin da zai fita jihadi ya yi shahada ransa ya tafi a wajen dukiyar da ya fita da ita ta kare to wannan ne ake kwatanta shi da zai kamo wanda ya yi aikin ibada a waɗannan kwanaki masu albarka to kuma kaga wannan yana nuna maka kenan kan nisanci munanan laifuka ashe laifi a irin waɗannan lokutan shi ma za ka gane abu ne mai girma su in har aikin alkhairi ya samu falala don wasu lalaku masu falala to kamata ya yi kai kuma ka yi ƙoƙari ka nisanci munana yayin da ka nisanci munana la shakka za ka yi bautan Allah subhanahu wa ta'ala a ciki na sallah da azumi na sallah da sauran nawafin da wasu abubuwa wanda wannan ma alkhairi to amma an gaya maka su ne dan me dan ka ƙara himma kada su wuce ba ka ribace su ba annabi sallallahu alaihi wasallama yakan roki Allah ya kai shi ramadan don alkhairan da ke cikin ramadan to ashe yayin da ka ji labarin irin waɗannan kwanaki masu alkhairi kai ma sai ka yi ƙoƙarin ka ga kari da shi ko ka roƙi Allah ma ya kai ka wannan lokacin dan ka ribace su to Allah madaukakin sarki ya sa mu gane sannan irin wannan kwanaki in suka zo babban abin da ya kamata ka fuskanci Allah subhanahu wata'ala da shi mafi girma shine tuba daga laifuka da mutum ya aikata dan adam duk inda yake mai laifi ne kullu ibn adam khata'un wa khairul idan at-tawwabun dan adam masu kuskure ne mafi alheri mai kuskure mai tuba kuma Allah ne yake mu tuba kuma yana son masu tuba inna Allah yuhibbu at-tawwabin Allah yana son masu yawan tuba kaga ne ke ta'ibi mai ce tawwabi masu yawan tuba to kai kokari kaga kana yawan tuba annabi ya sanar da mu cewa yakan zauna a wuni guda ya nemi Allah gafara ya tuban ma Allah ko dari wanda shi ya san makowarsa amma nan waye zai ce ga inda za shi babu to da ko babu ne zai hana mutum ya yawaita tuba ko ba wanda ya ce ce baya laifi yanzu nan muna tashi a nan kan mu je gidajen wani ya yi laifi nawa wani a tafiyar su fadarar ya zo amma a tafiyar su kan ta gida ya ci naman wani ya kushe ma wani ya aibanta wani ya fasu wajen mummunan magana akan wani ko ya kalla abin da ba a so ya kalla abubuwa dai ga su nan barkatai wanda yana da kyau mutum ya yawaita duba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan idan ka yawaita duba to sai kuma ka yi yunkuri mai karfin gaske na ganin cewa kari ba ci wayannan kwanakin domin yunkurinka da dagewarka shi zai sa Allah kuma ya dora ka akan hanya Allah cewa ya wallazi na ja'a rubina sanan biyan nan musulana inna Allah la ma'a muslimin a sheko in Allah yake ja'a mujahada kuma ya buƙaci dagewa da naciya duk abin da kake so kana naciya a kansa kana bibiyarsa kai yau in wani nema ma alkawari zai maka wani alheri. ko ba ka gaishe shi za ka fara gaishe shi kamar waya ya dai a na kira ne mu gaisa kaga bibiyan wannan alherin kake yi da hikima don ka riske shi to a shekwan an ce ga mun kai ba zama za ka yi ka ke kana da sani kawai su zo su wuce ka zama mai alherin ba a sai ka lafi ka nace ka ba da himma ko a lokacin kuma sai Allah madaukakin sarki ya maka can saboda haka yayin da suka zo mu dage mu naci kuma yadda wajen wanda ya nace ya dage zai samu Allah ka samu cikin masu himma saboda haka mu yi kokarin dagewa mu kuma nisanci dukkan sabo ba wai za mu yi ta bayanin falalarsu wayannan kwanakin ba ne a abinda muka faɗa guda biyu na falalarsu da rantsuwa da Allah yi da su da kuma falalan da manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna aikin alheri ga yanda yake to aikin alheri yana nan babu ruwa maftu shi sa annabi yace al'amalu salih kowane aiki da ka sani na gari ke ka yi shi wani duk lokacin da mausin ya zo abinda kawai ya fi dafiya a kansa azumi ba dan komai ba sai dan da Allah shi azumin dama a shekara su ɗaya ne ake wani tun da aka yi ramadan zuwa yau bai sake azumi ba to yanzu ga mautin din ya zo to yana da kyau ka dage ko azumin ka yi in ba ka yi to ka yi manzo sallallahu alaihi wasallam yakan azumci kwanakin duka amma ba ya ta maka bane dole ka yi amma an ce kan kana lakum fi rasulillah uswatun hasana kuma kullum so ake ka zama mai himma fastabiqul khairat ku yawaita rigirgin alheri kuma annabi ya ce as-sawmu junna azumin nan garkuwa ne kuma Allah da da yake kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajibi yadum ta'amahu wa min ajli to kaga duk wannan yana nuna maka kimar azumi to amma akan samu cikin bayan Allah wanda shi yana da himma a wani wajen azumin ne yake ba shi wahala to dan bai yi azumi ba ka kalle shi ko ka ɗauke shi cikin wasu mutanen banza su da yawa wani lokaci za ka samu akwai mutumin da ya riƙe wata sunna wani baya yin ta sai kawai ya jarra'a shi gaba daya ha zai yi kai kwazanta a nawatin ne wani kwazanta an azumin ne wani kwazanta a kudinsa ne duk sanda ya samu kudi sai ya ga ya yi aikin Allah a ciki sasiran au kabiran wani duk abun da ya samu a wuni ba zai iya cinye su ba sai ya yi aikin Allah kuma wannan sai kaga kullum yana cikin jin daɗi da annashawa domin Allah yana ba shi to amma kai in ba ka saba yi ba kullum ka samu za ka yi sai ka je yanzu a wannan kuɗin da aka yi ce fa nawa muka yi nawa aka samu nawa zan samu nawa zan sai dai gobe ko sai sun karu ba za ka karun ba ba za ka wadatun ba kuma ba za ka yi ba to sai ka yaki zuciyarka manzo sallallahu alaihi wasallam game da ciyarwa da aka tambaye shi waye ya fi yake zuhdul mutum kokarin mai dan kaɗan kokarin wanda za shi dan kaɗan ne amma ya cire baya kuma in kana da dan kaɗan yi kokari a dan kaɗan din alƙar samun rabon ubangiji subhana kuma yi wa wanzo yi wa Allah yi wa kai ne domin ka ba wa Allah shi ba shi ne ka maka zai ba wai zai baka bane wal bani wal bata a'a shi in ka baki zai rinka mana dan adam ne wal bada wal baka ai in ka hana shi kuma yake to shikenan nafsi a to ya kamata mutum ya dage wajen yin wannan wani sada zumunci wani taimako gyara hanya kauda da ki abubuwa ne ga sunan aikin alheri da yawa to ne kokari a waɗannan kwanaki masu albarka mu ayyukan alkhairi kuma Allah subhanahu wa ta'ala rukufinsa da tausayinsa da mu da samu da aljanna yake ba mu mawasimin khair da dama yanzu ga wata na musulunci yana sha biyu Allah ya bude mana shi da ayyuka alkhairi da zai kare kaga cikon karshen shekara ana fatan ya zama shi samu halittu kenan ga mutum sai kuma a bude muharram shi ma a zo a yi azumi ta da ashura a ciki ana tafe ana tafi sai ka ga ayyukan alkhairi a kowane wata suna nan suna maimaituwa maka abinda ake so dai ka lazimci aikin da'a kar ya zama a wani lokaci da kake samun fito ma'ana gazawa kake samun mutuwan jiki kake samun kotawa Allah maɗaukakin sarki mana muwafafa. Allah ka sa mu ribaci yanzu kwanaki Allah ka sa su mana amfani za mu koma littafin mai albarka da malam ce babu lahayi an ibaatil mal min ghairi wujuhihi allati adina shar'u fiha kafin mu karanta wannan afwan akwai abin da ya shafi layya da Allah ya jewa wasu suna da niyan yi shi ma duk ne cikon aikin kwanaki goma layya da sallar idi to layyan dai ne abin da muke bukata mu sani yanzu don me domin an ce duk wanda zai yi layya in ji manzo sallallahu alaihi wasallama to ya hakura wajen cire wani abu a jikinsa gashi ne ko farce ne ko me dai a jikinka to kai kokari ka ga yana nan a jikinka har kai layyan da shi malamai suka ce hikimar haka shi kowane abu na jikinka ya samu rabo na lada na yan zuwa daga wuta a wannan munasaba to saboda haka sallar na zuwa to mu dage mu ga cewa mu ribanci wannan eh, layyar da za mu yi da barin waɗannan abubuwa ko da za su dame ka kaɗan jure to da lokaci za ga aikin alheri sai shi ɗan ya rika nuna maka damuwa ne wannan abu to yi kokari ka jure har zuwa lokacin da za ka yi layyan sannan kuma da yawaita kabar bari a cikin wayannan kwanaki wanda duka dai ayyuka ne na alkhairi kuma mu koyar da gidanmu iyalanmu su rika sanin irin waɗannan abubuwa wani zai iya yi amma gidansa ba a yi zai iya yi wa kansa matarsa ba ta yi zai iya yi 'ya'yansa ba ta yi don ga kuwa kiyamun laifi annabi cewa yi san barka da mutumin da zai tashi sallan dare kuma ya tashi matarsa ma su yi tare har in ke dan yayyafa mata ruwa haka matar ma ta tashi kiyamun lai da ta da mijinta in ya ki da dan yayyafa mai ruwa wannan duka fa sai an samu masu addini ita an ce fanfan bi zaki dini kai ma an ce idza atakum zauna tazawna dinahu kaga duk dai an samu masu addini to an samu ɗaya da addini ɗaya babu sai ɗayan yana ƙoƙarin jawo ɗayan da gaske in ba ka wani lokaci wajen tabbata wata suna sai a samu wata mai girma domin garin ta da shi aka yi jefa mai ruwa ta da wata suna za ta duba Allah ya kare bai ba da ce babu yi an ibadatin mal babin da ke nuna haramcin barna barnar dukiya min gairi wujudihi ba ta hanyar da ya kamata ka kashe kuɗi ba ka kashe allati azina shar'u fiha wanda shari'a ta yadda a kashe kuɗin a kai ibadatul mal tsarnar da dukiya ya shafi wajen kashe ta da kuma wajen rike ta za ka iya riƙe dukiya ya zama barna domin ana so ka ba da ita sai ka hana ana so ka ci a jikinka ka ƙi ana so a gani iman Allah tare da kai ka ƙi duka tattaku ne ka matsa ka matsa hannu sosai wannan ba a son mutum ya zama haka sannan wajen bayarwa ba a so ya zama kana kashe kuɗi fiye da kima har idan za ka ci abinci ka rika barna Allah ya hana barna ai wala tukrifu Allah ya hana barna haka kuma in kaya za ka yi in gida za ka yi ko me za ka yi ya zamanto kana tsaka-tsaki karka zamanto kana farnatar da abu ko wani ko yaya a to wajen kashe kudinka akwai tsari haka kuma wajen rike su akwai tsari Allah ce wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuki wala tabsutha kullal ba fa da maluma mahsuwa wani zai kashe kudin kuma ko da bai yi barna ba amma ba abin da ya dace a kashe ba shi ma ya zama barna wana ka kashe kudin ka daidai misali amma a sabon Allah subhanahu wata'ala to kaga wannan barna ne Allah ya maka kuɗi ka tara mutane ku yi birthday kaga wannan barna ne wani da zaran ya samu kuɗi abin da yake fara suna su ko kuma ka sa a yi biki bikin nan za ka tara kuɗi mai yawa kai ne wannan kai ne wannan ai kar a ji kunya kar a yi kaza duk ka barnatar da a abin da bai da wani amfani to kaga wannan barna ne saboda haka barnan tana iya zuwa da yawa tana iya zuwa kaɗan in dai bai zamanto inda Allah yake so ba in kuma inda Allah yake so ne to ana so ka to wato mai tsaka-tsaki kar ka bada da kuɗinka duka duk da cewa an samu cikin magabata akwai masu yin haka akwai masu iya kawo kuɗin su duka manzo ya yi shela a taimaka da kuɗi wani zai kawo duka amma dai musulunci ya yarda za ka yi aikin alkhairi na kuɗi kai ma da ɗan saura a wajenka me yasa aka ce hatta 'ya'yanka kar ka ƙarar da dukiyarka ta inda in ka mutu za ta shiga za ka gayyara ai saboda a kara mutunci shi kuɗin mutunci ne kuma Allah yake wala tan sanatu wa min dunya game da duniya kaɗan ne nema abin da zai taimaka maka zuwa lahira kuma da kuɗin ana iya samun lahira da shi za a yi sadaqatul jariya da shi za a gina makaranta da shi za a gina rijiya da shi za a yi abuwa da yawa saboda haka kudi ababen so ne ababen nema ne ababen rayuwa ne to amma fa da sam in ba haka ba za su zama maka fitina su zama maka damuwa inda ma uwanukum wa fitina ba ga kudi na ciki saboda haka kudi na iya zama maka fitina ya zama maka damuwa haka kuma zai iya zama maka miftahul khair talakawa sun ce za a ba arin jidur bil wujud me sa suka fito ya tasaddaquna bi amma ne shi ko talaka bai da kudin da zai sadaka amma an nuna masa aikin sadaka to da yake aiki ne na gabbai kuma masu kudin wancan zamanin kuɗinsu da rayuwarsu duka ta lahira ce su ma suka kama yi amma da a zamanin nan za a ce ga azka an koya wa talaka wannan masu kudi suna infa mai kudi min in kamarsa zai yake a wannan na ne amma da ke irin wa'ancan da ne su lahira ce a gaban su kaga sun daji sun aikata talaka ya dawo ne ya rasu lalla masu kudin nan fa sun ji abin da ka gaya mana sun kama yi to fa ji hakuri za ta kafa ba shi man ya sha kan biya sun kama ba ɗaya suke ba to Allah ya fifita wani akan wani in Allah ya fifita wani akan ka me ya kamata ka yi sai ka ce laqad asara Allahu shi shikenan Allah ne ya fifita ka a kaina ba yadda na iya haka zan hakura in ko ka yi to sai a samu damuwa Allah ma madaukakin sai ya kare za mu karanta hadisin da malam ya mu shi wannan babu ya ba mu hadisai guda uku guda biyu ne da biyu ne نقل بيت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال رواه مسلم wannan hadisin ya gabata a wasu babuka a baya yau abu hurairah radiyallahu anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake lalle Allah subhanahu wa ta'ala yarda lakum salatan ya yarje muku da abu uku ma'ana ba wai su kadai bane abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya yarje muku din a suna nan da yawa to amma a nan wajen an faɗi waɗannan guda uku saboda muhimmancin su da kuma darajar su fa yanzu alaikum an ta'buduhu wala tushriku bihi shay'a kaga wannan shine tauhidi shine tsarkakuwar abun da Allah ya yi mu domin sa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ba ma da cin mutum da aljan ba sai dan su bauta mun to za su bauta mun to su bauta mun ne kadai ba na bukatan wani ana aghna shuraka an shirk man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirka Allah ce ni ne wanda na fi karfin a haɗa ni da wani in ji Allah subhanahu wa ta'ala ba na buƙatar haɗi a aikin da za a mutu da aka duk wanda ya zai mun aiki irin nawa kuma ya kawo wani ciki Allah ke na bar shi da kayansa saboda haka da aikin da za ka yi wa Allah to ka yi shi shi kadai a samu ikhlas wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisin wal ikhlas min al khalus wal khalus biyan tasfiya ka tsaftace abu ka tsarkake shi ka tace shi to Allah yana son tataccen aikin da ba wani a cikin sa zai yi kaga da yace yabba lakum an ta'budu baya bukatan yace wala tushriku bihi shay'a amma sai kawo ta taukidan ya karfafa maka maganar cewa ba baya bukatan kishiya shi yasa wannan ne zunubin da mutum zai mutu yana yi Allah ya kama shi a ya alƙawarin kama mutum a kai inna Allah la yalla yaghfiru an yushraka bihi Allah bai gafartawa aka hada shi da wani amma duk wani laifi wa yaghfiru ma duniya zali, duk wani laifi ko ma bayan shirka to Allah zai iya gafarta mai shi haka duk yawan zulumin mutum baka cewa wani dan wuta ne wani din da zai mutu tabbas ya shiga wuta ba ka da wannan ikon domin Allah ya ce wa yaghfiru ma duna zalika kuma zai iya gafarta wa mutum duk zurbanta domin shi ya faɗa ya fi adam lau balaga zunubuka a ranar sama ثم a a تشرك tuka شيئا أتيتك biya maka dan adam da zubanka za su kai ɗaya na hawan ɗaya ɗaya a kan wani hasu su tafo sama amma ba shirka a ciki ka zo gare ni zan gafanta masa su gaba ɗaya haka hadisin da yake magana lau Allah wala kuma akhirakum duka za ka samu yana nuna maka yalwar Allah subhanahu wa ta'ala da falalarsa sai dai dan adam kullum ba a tsayin kuni zuwa nan wajen ya rika karkata zuwa ga falalar Allah da yalwar rahamarsa ya yi tabarnarsa a kullum in ya kalli rahamar sai kuma ya kalli bangaren azaba inna rabbaka ladil mirsad inna akhdahu alimun shadid innahu shadidul iqab haka dai irin wa'annan ka rika tuno su kuma to yau ka daki can gobe ka daki nan saboda haka wahdar iqab Allah wabbi sawabahu haka ake so ka rayu hatta ta kuna kamar lahu qalban in kai haka ka samu dacewa Allah madaukakin sarki dai babban abin da ya hana mu shine hada shi da wani wajen bauta kaga malam ya faɗi wannan yarda lakum an ta'budu kuma yake wala tushriku bihi shay'an wannan sai haɗa shi a wuyu kenan wala hukun da yake wa an ta'tasimu bi hablillahi jami'an wala fara yirku da igiyar Allah mun ce hablullah ay dinullah zaman masu addinin Allah ga baki daya kar ku samu rarrabuwa wala ta farrab kar ku rarrabu rarrabuwan da zai kai su zuwa ga zuwa ga halaka amma rarrabuwa wajen fahimta ka fahimci wani abu fahimci wani abu to mu yi kokari mu dawo mu mu yi taqarubul afham to sai mu daidaita akan wani abu fa na tanaza'tum fi shay'in farduhu ila Allah wa rasul in dai Allah muke yi wa to za mu zo mu samu mahada kamar yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka rayu suka samu sabani a fahimta amma dai umbrella ɗaya tana haɗa mu kuma yanzu to kokari muke ma mu rabu kai kai na ni nan kuma ba masu rabuwa kata kata irin ahlus sunna kawai wani shi sallamar gaje sa ya balle ya rabu da kai wani wandan ka ne sa ya rabu da kai sau wandan ka ya yi kasa zuwa wani kai ka abubuwan gaba ɗaya wasu abun dariya ne wani lokaci wani zai gaya maka me yasa baya ku wannan sai wallahi ni kawai yayi kabbara sai ji yayi shuru baya karatu sai kan ya kama karatu wai shi wannan ne damuwarsa wani ya sa ba ka san ainihi ba sa ladanci a ta wajen da ba a ladanci abubuwan sai ga sun yawa abubuwan sai ga sun yawa wanda bai dace ba yana da kyau ƙarin suna kowane lokaci mu yi ta ƙoƙarin haɗa kai mu yi ta ƙoƙarin mu zama ɗinke mun zama ɗaya wallahi da zarar mun zama ɗaya to za ka ga al'umma suna tsoron kai za su tsoraci ma su ce za su taɓa lokacin da izalatai suka haɗe har an na suna cewa jan ne aka haɗe wai nan ne kuka haɗe to me da su su ma a rarraban suke amma haɗuwan ku abin tsoro ne a wajen su amma mun kullum kamar sha'awar mu rarrabu ma muke kamar kullum sha'awar mu zama balle muke mun rabu wanda bai dace ba to Allah subhanahu wata'ala ya hana bai sanar rabuwa amma wani zai iya fakewa ma da faɗin Allah madaukakin sarki ai eh, Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ce dole za ku rarrabu dole ma za ku rarrabu wai za ku rarrabu da haka haka Allah ya yi kai ayin da take magana maka mai wannan wala ya yazaluna mukhtalifin lidhalika khalaq wani zai fanke da wannan aya ku kaga wannan bai ma fahimci Alƙur'ani ba bai fahimci addini ba za ku rarrabu ɗabi'a ɗabi'atan wani ya so wanda wani ya so biredi wani ya so wancan wani ya haka Allah ya mutane amma don ba ka jin kuli kuli don ji haram ba zai ci gwaiwa ba haka Allah ya mutane daban daban inda an ce dole ku ci kaza dole ku yi kaza dole mu tafi tare wannan to an kuntata kuma Allah bai kuntata wa al'umma amma maganar addini ya zama kila dole mu haɗu mu zama ɗaya dole mu haɗu mu zama ɗaya da balarabe da bakin mutum da wani da wani dukkan mu bayin Allah ne kuma muka ba Allah abu ɗaya zai saka mu duk duniya in ka je masu ibada ina suke son shiga aljanna kuma nan din Allah zai saka mu gaba daya mu manzon mu sallallahu alaihi wasallama na duk duniya ne ba a ware mu wasu mutane an ce ga annabin ku ba wasu kuma ga nan a namu ne duka ban ma yace yana daga cikin abin da Allah ya fifita tare da shi akan sauran annabawa cewa kowane annabi yubu ila qaumihi khafa wa bu'ithu ila an-nasi kafa an aiko ni zuwa ga mutanen duniya gaba daya mafi munin sai ga wani ya karanta ba hadisi sai kuma ya ce maka wai na mutanen bukara ne wannan na wani gabashin duniya wannan na yammacin duniya kaga shi ya nuna annabi ba bai ma sani yake Allah ya sauka saboda haka dai addini ya hana mu rarrabuwa muna so mu tafi mu samu salama to mu dunkule mu zama daya wa yakrahu lakum qila wa qala an hana ku kila an ce ana cewa mana dai zancen da ba yi da tushe zancen da baka san ina yake ba shi yasa Allah subhanahu ta'ala ya ajiye matsayin mai kawo labari da fasiki yace in ja'akum fasikun bi kaga din mai kawo maka labari ai ba fasiki bane to amma dai shari'a sai ta bashi question mark cewa ya zama abun aunawa in ya zo da magana ta zama abar aunawa kamar yadda imam mali yake yi yukhadhu min qawlihi wa kowa ana iya daukan maganar ta kuma ana iya ajiye mai abinsa illa sahibul hadha al-qawl shi annabi sallallahu alaihi wasallam to ashe kenan duk wanda zai zo maka da labari ya danganta kuma akwai mutum mautu wanda ka yadda da shi zai wuya ya zo maka da zancen da zai zama ba haka ba to amma dai kasancewar da dan adam wani lokaci yana iya kuskure wani lokaci yana iya abin da bai dace ba abin da ya kamata shi ne duk abin da ya zo maka da shi in akwai alamar ka yi bincike to ka yi ya fi kyau dan me dan kada ka je kai ma ka yi hukunci a kai ka zama cikin masu nadama ya abun fasikun bi zamanin fata bayyana al tusibu kawan bi jaharatin fa ala ma fa'altum lazimi. kaga wanda abu zai kai ka gane dama to yi kokari ka samu wa kanka garanti a kansa Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan yana nuna maka ka kiyaye bakinka wanda manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ya hankalin kiyaye bakin ya ga wani sahabi kufa alika hada kiyaye bakinka ya nuna masa harshen sa ce wa inna lamu akhazun wa takallamu bihi ashe za a tambaye mu abin da muke faɗa yake sakilatta umma mana ya fafe shi yake to wa hada kubbun nas na ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hadaidu an zati mutane ba ka ganin ka ga mutum a lahira an kifa shi a wuta ya tafi da ka to aikin harshe الحلم زين والسكوت سلامة إذا نطقت فلا تكن مهجارا ما إن ندمت على السكوت بمرة ولقد ندمت عن الكلام مرارا mai hikima ya ce hakuri ado ne kuma shiru zaman lafiya baka faɗa ba wani sai ka faɗa saboda haka bai taɓa nadamar shiru ba amma magana nawa ya yayi nadama kai ma ka kiyaye bakinka in ka kiyaye bakinka shi kenan ila tsari ya shafi yawan hira duk mutumin da ya yawaita hira ya yawaita magana in ya je gu an san ya zo galibi akwai ƙarya a dutsen kamar ya zama mai taka tsantsan fadabul khairan auliyatu ta ga shi mafi muni kuma shi ne ƙaryar addini abinda baka sani ba ka ce ƙara rasulu ba musamman ka ɗan ji larabci da ka je wanda ba sa ji sai ka yanko wani larabci ka ce ƙara rasulu wannan muninsa manzo ya ce ka sama wa kanka gun zama man kaza ba alayya muta'ammidan falitabawa tabawwa maqadahu min an nas mun ƙarya da gangan to sabawa wa kanka gun zama to ina da wanda zai wa Allah ma fa kaga yana da kyau mutum ya kiyaye wa kasratu su'al yawan tambaya malamai suka ce min ghairi fa'ida ba amfani amma an tambaya mai amfani nan ka ƙara ilimi ai sai ka yawaita yi ibnu abbas da aka ce ya ka bai ilimi da yawa ga kai da karamin shekaru ko kuma yaya a kankancin shekarunka ka tara ilimi da yawa yake bi kalbun aqul wa lisanun sa'ul yake ta mai fahimta kuma ina da yawan tambaya ina da baki mai tambaya amma zan a wannan tambaya ba she tambaya ba laifi ba ne in har tambaya ce ta ilimi tambaya ce mai amfani tambayar kuriya tambayar kure wannan malamin bari gwada shi a wannan malam barin kulan da shi ya cika san tambaya ba shi kuma sai ya yi sai har malamin da ya jawo shi ba dama ta ke din kenan a bari ya tambayi wani abin da ilmuhu la yanfa wa jahaluhu la yadu ya dage shi ta ya san wannan inda sanin sa ba abin da zai masa ba wani amfani da zai masa to da yawa wasu ga a kawo wani alif da za ta tada jijiyar wuya wani ya zo yana jajjage an ce baban annabi da babansa ba sa aljanna suna kaza to in suna aljanna me amfanin da za ka samu a ciki in ba sa ciki me amfanin me cutuwar da ka yi a ciki haka ki maryam wa ma kunta ladayhim iz yuquna aqlamahum ayyuhum yakful maryam za ka yake aqlam wani yanzu yana ta bincike aqlam ya suke ya ake wannan wani abu ne da sai wani amfani an ce mutu magabata suna suna sallah kamar yadda mu suke yi ko kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum wani zai iya bata lokaci yana so ya gano yaya azumin magabata yake banu isra'il ko al'umman da suka gabata a yaya alolan su take a wannan wani fagen ilimi in ya zo maka ba na gidan ka yi bincike a kai amma ka matsa ka nace dole sai ka sani in ka sani wani amfani ko ita za ka yi sallar irin ta za ka yi ko alwadar irin ta za ka yi ga wani abu ne wanda dan baka san shi ba la yanqus min imani ta kai kuma in ka sani la yazidu bi shay irin wannan kana iya sanin sa a babin falala ba na babin ƙari amma ba babin asul ba ba babin da za ka matsa ka nace ka sai ba har ka yawaita tambaya ba a san yawaita tambaya in tambaya kake dan ka fahimta ɗaya biyu uku ya isa shi ma ka yawaita faɗaɗawa to sai a gano akwai wani abu a ranka da kake so a gaya maka to da wani kaga ya tambayi matsala ni ne dai kaza da kaza me hukunci aka gaya masa gobe ya tambayi wani jibi ya tambayi wani har yanzu fa bai kai inda yake so ba wannan ce kaza ne wannan ce kaza can in yanzu ya isa gun da ka san ilimi da faɗi malamai sun su kashi kaza ke yawa to da Allah za mu samu nama shi ta da kenan yanzu an ce malamai sun rabu nan har a zuwa ce a ciki ma wani ya ce kaza sai ya fahimci shi ne damuwarsa sai ke shi wannan zai ɗauka ko da ko wannan din ne mai rauni ba da wani malami ya faɗe shi ba shi ke kaga ya nuna ba wai tambaya yake don ya karu ba almuhim bakon tambaya da tambayar da ba ta da amfani mutum ya kame sau da yawa Allah maɗaukakin sarki yakan yi shiru da wasu abubuwa yace Allah ya bayyana mana halal ya bayyana mana haram annabi ce wa sakata an ashiya rahmatan lakum min ghairi nisyan rahama ce Allah ya shiru da su ba ta ai ba kuma annabi yace fala tabhaku anha kar ku je kwakulo su kwakulo su sai ga shiga damuwa wani zai zai tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam tambayoyi masu yawa wani ya rabu da su idan za a baki amsa sai ran zai baki abun bi masa ba sannan wa idza'atul mal shine mahalli shayi barna barnar dukiya kuma mun yi bayani wannan tun a farkon darasi barna wajen kashewa barna wajen rikewa kuma wajen kashewan ko kai da yawa ya zama ka wuce haji ko kai dan kaɗan amma ba a inda shari'a ta ce a yi ba duk sun shiga cikin barna Allah ya kare mu da yin barna gane dukiya ni'ima ce kuma Allah yake ce zan tambaye ku akan ni'imomin da na ma kuma la tusaluna yawma idin anil na'im hadisi na biyu kuma na karshe a wannan babi yake wa an warra katib al-mughira ibn shu'ba radiyallahu anhu qala amla alayya al-mughira fi kitabin ila muawiya أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دور كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وكتب إلي أنه كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال كان ينهى عن حقوق الأمهات ووعد البنات ومنع الوهات وانا حديث يقول شعب ديوة والرات شيني مقا تكدى واتي وانا ɗalibi da aka gamsu da shi da amanarsa idan malaminsa zai ke so ya isar da sako sai ya gaya masa ya mai shifta mana imla'i ya gaya masa ya rubuta zira shine wato shugaba akan wasa kuma shi yake masa ibla yake cewa amla alayya al-mughira mughira bin shu'ba ya masa imla'i mana ya gaya masa abu ya rubuta kuma ya gaya masa ne sako zai kai wa muawiya me ya sakon ya rubuta masa annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul fi duburi kulli salatin maktuba muawiya a lokacin shugaba ne mugira kuma malami ne kaga tsakanin malami da shugaba a wancan lokaci nasiha ne da jan hankali yau ga malami a gun shugaba wani lokaci damuwar gidansa ne a jita zuwa jita zuwa don al'umma in ya je dan gidansa ma da sauki wani zai je dan al'umma kuma ya mai da abun da gidansa Allah ya kare mu da haka kusantar masu mulki in ba da fiya za ka yi ba to baya baya da su ya fi a matsayinka na wanda ya rungume addini domin addini da mulki ba sa haduwa musamman a ƙarshe-ƙarshen zamanin nan Allah ya kare mu annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan wasiƙa warrad ya rubuta mugira ya gaya masa ya rubuta cewa lallai manzo sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana faɗa a ƙarshen kowace sallah ta farilla mana in yi sallama yana cewa mai لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت وأن شهادة وكلمة توحيد مرجع من صدع من ثم أنت اللهم لا مانع لما أعطيت ألا بامي أنا أبن كبير da abin da Allah ya baka ba mai ba da zai kwace shi ko ya hana ko in zai bayar ba da zai tare wala mu'til ma mana kuma ba mai ba da abin da ka hana wani ka ga ka ba shi kudi ya juya ya kari ka mai wannan hanyar bai samu ba to Allah bai rubuta zai arziki ba ne ba sai ka kyale shi ka rika taimaka masa ba sai ka rika taimake shi ba to hatta ilimi da kake gani wani Allah bai yi ya zama mai ilimi ba duk yanda kai da shi ba zai ilimi ba wannan koya masa abubuwan da zai samu bauta wa Allah babu matsala sai a dora shi a wata hanyar kuma domin hanyoyin da musulmai suke bukatun al'umma da yawa wanda aka fahimci bai da rabuwa ilimi to kara ɓata lokaci da yawa amma ba abu hanyoyin da ake ganin tabbas bai da rabon ne ba ko ka dan gwada su ɗaya so biyu dan ka bai ɗaukar rasu ya sai ka tura shi wani waje ha daraja ce kwakwalwar aiki wani za a ɗan lokaci kafin ya ɗauka iya to amma dai ko me na duniya da ya shafi ilimi ne a kuɗi ne to in Allah ya ba mutum ba wanda ya sai hana in ya hana kuma ba mai bayarwa wala yanfa'u zal jaddi min kal jadd babu wani mai amfani babu wani amfani da zai yi amfanin nan jaddi shi jaddin zai iya zuwa daga aljida shine wadata mana ba wani mai wadata da wadatarsa za ta yi amfani fiye da wadatar da Allah subhanahu wata'ala ya yi za ta yi amfani haka kuma yana iya zuwa limanar na jiya da kokari mana babu wani wanda iya kokarinsa ne zai bashi ba tare da kokarin da Allah subhanahu wata'ala ya yi ba shi yasa duk abin da za ka yi ka yadda cewa na haula li wala quwwa illa billah ba ni da wani wayo ko dabara sai da taimakon Allah saboda haka duk wani kokarin mutum ba zai amfanar ba sai da irin kokarin da Allah ya yi zai amfanar haka duk wadatar mutum ba zai wadata wani ba sai da wadatar da Allah ya rubuta ta tuntuni za ta yi amfani wannan zai zama dai sila ne tsani ne sanadi ne saboda haka mu fahimci wannan ba wani kokari da wani zai maka ya yi amfani sai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara zai ma amfani din wa kataba ilayhi sannan ya sake rubuta masa har ila yau annahu kana yanha an qila wa qala annabi sallallahu alaihi ya yi hani da hanin Allah subhanahu wa ta'ala mun duba a hadisin farko inna Allah yarda lakum salat wa yanha wa yakrahu lakum salat to kaga anan kuma sai nuna sakon annabi sallallahu alaihi wa sallam muzira yake isarwa zuwa ga muawiya cewa annabi ya hana to anan ma annabi ya hana tabawu li amri llahi subhanahu wa ta'ala domin dama shi mai isar da sakon Allah ne in alayka illa al-bala wa ma ala rasuli illa al-bala al-mubin na'am wa haka annabi ya hana qila wa qal zance mara tushe wa ida'ati mal farnar dukiya wa kasratu su'al wannan ya gabata wa kana yanha an utuqi al-ummahat nabi sallallahu alaihi wasallam ya hana saba wa iyaye mata ku an fati ummahat dan saboda raunin su da kuma ba su muhimmanci da shari'a ta yi ba wai dan yana baka dama kuma ka saba wa abba bane an hana saba wa iyaye wani lokaci akan ambaci Al-Aba ummahat su shiga ciki akan ambaci ummahat aba su shiga ciki kuma mun sun ban ba baya akwai hadisin da aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama waye ya fi cancanta masa da'a masa biyayya a duniya wannan sahabin yayin tambayar aka ce babarka ki sewa aka ce babar dai taka sewa ke itan dai ba karshe ta aka ce sai kuma babanka malamai suka ce wannan baya nuna ka wulaƙanta baban ko in ba babar ka kiwa baban biyayya a sai in biyayyar ta haɗu umarni ya haɗu a lokaci guda ga na uwa ga na uba to bibita na uwa akan na uba ko suna raye ko kowane yana da buƙatar wani abu to ka rika fifita jadajin uwa akan na uba duk da cewa lokaci uban yakan yi mamaya nuna cewa shine a rijal kawamun zai ga wani lokaci uba wa ‘ya'yansa katanga da uwarsu duk abin da za su yi mata baya su, sai dai a ɓoye wannan bai dace ba haka kuma uwar wani lokaci ita ma akan samu uwar haka inda an ce a mata biyayya ko sai ta tara baban kuma musamman an samu talauci ya ɗan ratsa tsakani sai ka samu damuwa Allah ya kiyaye sannan wa wa'adil bana da kashe 'ya'ya mata da ransu shine alwa'ad idan mawudatu su'ilat da ayi dhanbin qutilat duk da cewa a yanzu ba irin wancan mutum yarsa ta girma da da ko a haife ta da ranta ya je tona rami ya binne ba a irin wannan yanzu amma ana makamancin sa ai wani an haifa masa ya'ya baya so to yayin da aka yi cikin wani kuma sai ga ya kokarin hallaka shi kaga wannan ma da bai dace ba duk da ma wani bai ma san me za a haifa masa ba kuma me yasa aka ce wa'adul bala domin a wancan lokacin mace matsala ce mace ba komai bace wallahi musulunci shi ya karrama mace amma mace a wancan lokaci damuwa ce al'ada in tana yi wannan to ta zama abu a bar gudu taba abun jai ba a so wancan lokacin su suka kirkiri boy quarter to su a wancan lokacin boy quarter su na mace mai al'ada in ka zo daki can bayan gida can bayan a baya can to mai al'ada aka yi wa shi tana soma al'ada sai a kai ta wajen abinci ma an je sai a ajiye mata a kofa ita ta zo ta ɗauka balle a ce ta dafa da kanta har a ji a sai ta yi tsarki ta yi wanka ta gama kuma ta dawo sai a ci gaba da mu'amala da ita a larabawan jahiliya sukan ɗauki mace nafsun shirira rai mai ɗauke da shari la ya fi kai da haka mutum matarsa na ɗaukan ciki damuwarsa ba skalin ba komai lokacin ba zai gano mai da an yi skalin an gane mace ne ma tun anan ma zai gama ne amma sai ya zama ya zulmi zulmi kullum in ya dawo gida ya yi bincika daga an ce an aihu kuma domin me aka samu ana samun namiji shi kenan sai a kama yaɗawa kama kela amma in mace ce ba zalla wajhuhu waddan wa huwa kadhib ya zauna cikin damuwa ke da cikin bakin ciki bal ma ya tawara min al ba ya so a gaishe saboda ya zama abun nuna sai ga wani yi ba masa mace a wannan zamanin ma sai ka samu abin mutane haka wani ya tsani a cikin haifi mace kuma ma matan haka wasu sun tsani su haifi saboda ne kuma yana duba wai a nashi tunanin wa zai masa amfani ko an fi amfani an fi ganin amfani wa a namiji mace kuma ta fi tunanin amfanin ma a gano ko ta kuma za ko tana tunanin za ta mutu ita ba ta tuna ma za ta mutu a kai ne za ta mutu ma matan mun kana zaune da su tunanin su kai ne za ta mutu musamman kana da ɗan wani abu kan lissafi yi ma'alar da ya tafi ai kaza ai kaza ai kaza la'alla kuma shi ita da mutu ba da kulle hal dai ya yi kokari ya ga cewa tun yi da Allah ya baki ya gode masa bai san wanda zai masa amfani ba saboda haka muka dubi kissatu maryam ai ita ma an so a haifi namiji ne dan ta yi wa aikin Allah wa aikin Allah hidima amma sai aka samu mace kuma Allah ya ce wa laifin zakaru kal unsa kuma eh, baba da ce wa laifin zakaru kal unsa wa inni samaitu maryam wa inni uizuha bika wa dhurriyyatan to kaga dai duka dai a ƙarshe ta yi hidiman da ake so a yi to Allah shi ya san mai amfani kai dai roƙi kullum abin da za a haifa maka yi amfani da arzikinsa da ilminsa da ne duk da kayansa zai zo ko ba zai mutu ba sai ya gama da su so da yawa za ka samu wani an zo ana faɗa rikici mai rikicin su ta cika aihuwar mata wani ya yi haka ya je auro wata don ta haifi namiji kuma da aka zo ikon allah allah da sa mai matan da ta haifi namiji sabuwar da ta haifi mace kuma bayan ba zai ce ya kori da ba allah shi ke yin yadda ya ga dama to da abin da ya baka ka gode masa ba ƙarshe ce wa mal'il wa kar ka zama mai ruwa kuma ga roƙo ka ga dubul kiran kai kana son na wani baka son a more ka akwai mutane haka mutum mai kwaɗayi harif ya ga ya samu amma ba bai son wani zuwa Allah ya ce wa man yuka shuhalat bihi wa ba wula humul muflihun mutum zai kauce wa gowar ransa ransa na kokarin hana shi yin abu ga shedan ya yi kuma alfaqr in kai za ka talauce duk kai kokarin ya kan wannan to kana cikin masu rabauta ji Allah subhanahu Ta'ala. saboda haka mu ya zama mai kyauta kuma kyauta annabi da kansa yake ta hadu ku rika kyauta za ku so juna saboda haka mu rika kyauta wa junanmu mu rika kyautata wa juna mu kowannan zamanin da muke ciki na kunci da wahalar rayuwa wallahi ba kowa bane to amma da ke dai kowa ya iya dabara wajen a zogunsa to ko yana da ɗan shin ma sai ga ya fi mai shin kuka wajen ka zo dai الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب to ga yawa Allah Allah yake shi baya fushi in ka roƙe shi dan adam ne mai biki bai so ka roƙe shi waɗanda da ya san roƙon za ka yi kana zuwa ma zai tsaki yaya dai a nafi ba kai gari ya yi zafi ka gaba daga nan kai ma ka san daga nan daga kai so za ka ci dama kai na zai ya toshi hanya ya ce gari ya yi zafi kai kuma zafin ka zo da shi ka so ka kara masa wani in dai da hikima kamar ka ji da mai daki ba duk zafin ba zai iya aiki wani ya wani da za ka iya Allah ya mu dace Allah muna roƙon ka albarkaci rayuwar mu wannan kunci da muke ciki Allah ka mana yaye wasa gaba da ka bamu ya Allah kar ka bashi da wayansa Allah mazan kusantansa ka sa da gari ne in ba na gari Allah ka sau sauda ka mata na gari Allah muna roƙon ka kara mana hakuri da juriya sallah da take zuwa Allah ka ba mu abin yi Allah ka sa ta zo lafiya ka sa ta wuce lafiya ka sa mu yi ta cikin kwanciyar hankali duk mai san mu da fitina Allah ka yi mana maganin sa san mu da sharri Allah ka nisantar da shi san mu da alkhairi Allah ka kawo mana shi kusa Allah abin da ya gagare mu ka iyar mana wanda muke yi kuma Allah ka sa ya zama domin ka Allah ka sa mu cika da imani mu zuwa ta wanda ya ba gina mana wannan wuri muke bautar Allah muke karatu Allah ka gina masa irin wanda kai alƙawarin gina wanda ya gina irin wannan aljanna Allah muna roƙonka duk ne bada gudunmawar rayuwar wannan waje ko da shawara ko da jikinsa ko da kudinsa Allah muna roƙonka ka tsora masa alizari hasanati wannan karatu da muke yi Allah ka yassare mana Allah ka sa ya zama hujjatan lana da alaina da wannan muka zo ƙarshe sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad ba a tambaya a yau ga an gano bai akwai kamar da muka sanar akwai ishu na sallah da muke nisa kuma sallah ne da ya shafi layya masallaci kwamitin masallaci suna mika kokan su ga 'yan uwa da allah ya sa suka yi layya su taimaka da fatan layyan wani zai yi wa masallaci amfani Allah ya ba mu ikon kawowa idan Allah ya ba mu ikon yin layyar Allah mu ɗauki sarki ka fi ayyukan sai wani ba Allah ya san me tambayar ka ba Allah wallahi ban zai shi ba almalu mali wal jannatu jannati yau na ji shi ya ba zan iya ce ma komai a kai ba wannan man ka nuna min inda yake ko da inda zan samu shi har in gane ingancinsa da kyansa da mai malamai suka ci a kai da la'alla bayan sallah sai a zo da wannan bayani in Allah ya taimaka Allah ya samu dace Allah muna roƙonka ka taimake mu da taimakonka Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba Allahumma rahmataka narju ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وأنشدنا بالصالحين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين